sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm sai kuma shafinmu na facebook live ko kuma a mu ta yanar gizon mu a voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji safina ta sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Uh, masu sauraro a yau Juma'a za mu yi magana ne game da al'adu da kuma nishadi kamar yadda aka saba duk ran Juma'a. yi magana akan mahimmancin sana'a ko kuma zamanantar da sana'ar da muke ciki. Idan zamani ya zo, to mutane sukan ce ga yadda kake so ka musu abu, to sai ka duba menene kuma yake jan hankalinsu. Hmm. Abin da ke jan hankalinsu su ga wuri kawatacce, na farko kenan hmm. na biyu kuma idan sun zo su samu yanda suke so hmm. yanda suke so ɗayan biyu ne wani bai damu da wani kyale-kyale na in ka mai kaza za ka ja hankalin shi ba a'a shi hmm. kawai yana son ka cika mai alkawari wani kuma shi ko da ka saba alkawarin ya dai samu yanda ya ce ka masa kawai sosai kuma ci gaban hirar da muke da ita da ɗan wasan kwaikwayo taushe. Abin da zan iya cewa dangane da maganar gina fim village ko alkaryar fina-finai a jihar Kano, ni a tunanina kawai wannan wani abu ne wanda sama ta shiryo don samun wasu kuɗi da ake so a yi sama da faɗi da su saboda na farko duk mutumin da ya kawo maka magana fim village a cikin 'yan industry fim hausa gaba ɗaya babu wanda aka kira shi aka yi shawara da shi za a gina fim village ko za a gina wani gu da za a ke shirya fim a kano kawai mun ji magana sama ta kai su kansu mun ƙananan hukumomin jihar kano ma ba sani ba Akwai amsoshinku daga Facebook da Twitter kan tambayar da muka muku game da amfanin zamanantar da sana'a. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku ta yaya za mu zamanantar da sana'ar da muka iya tun tale-tale. Sakon farko da yaya sulmanu yaya sulmanu Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe yana da mahimmanci da mu inganta sana'o'in hannunmu da muka gada daga kaka da kakanninmu kamar su kira da saƙa da ɗinkin hannu da na keke da gini da kafinta da dai sauran makamantansu. Yana da kyau mu riƙe su da mahimmanci kada mu ce za mu yi sakaci mu bari ko kuma mu raina abin da muke samu a cikin sana'an kamata ya yi mu nemi albarkan da yake ciki Allah ya taimake mu amin. sai muhammad shehu mararraban kuni ne ya ce salam yau da gobe hakika sana'ar hannu yana da matukar muhimmanci ga rayuwarmu asali ma ita sana'ar hannu ta fi kowace sana'a albarka saboda zaran ka iyata to ba wanda ya isa ya yi ma gori ko ya kwace ka a hannunka saboda yana nan a kwakwalwarka Sai Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce masu iya magana suna cewa sana'a ko babu arziki tana hana kwaraka don haka mahimmancin haɓaka sana'o'inmu na hannu ba shi misaltuwa da fata yan uwa matasa za mu mai da hankali wajen dogaro da kawunanmu domin maganin gani ga wasu. Sai Rirwani Sa'idu Gayari ya ce hakika yau da gobe muhimmancin inganta sana'ar da muka iya yana da yawa amma kaɗan daga ciki akwai sawar kai aikin yi na biyu korewa kai kuda a baki na uku mutum zai iya biya wa kansa wasu bukatu daban-daban matukar yana daukar sana'arsa da muhimmanci tare da inganta ta daga karshe ina kira ga 'yan uwana matasa da mu guji wulakanta sana'o'in da muka iya domin hausawa na cewa dan hakkin da ka raina shi ke tsone maka ido sai umar b modibba wura biriji ya ce hakika inganta sana'ar hannu yana da matukar mahimmanci ga duk wanda ya samu damar yin haka kamar yadda na ji wani gidan rediyo suna hira da wani matashi a birnin kano wanda yake sana'ar bola jari inda ya fara daga neman kaya a bola har yanzu ya samu ya kafa kamfanin sarrafa bola kuma mutane da yawa suna aiki a wannan kamfani nashi a halin yanzu kamar yadda ya faɗa da bakinsa Eh, sai fatima abdulsalam dambam ta ce yau da gobe hakika ita sana'ar hannu tana da alfanu matuka saboda idan kana da sana'ar hannu ba sai ka tsaya jiran gwamnati ta yi maka wani abu ba yau da gobe shirin matasa allah ya dafa muku cikin ayyukanku to amin mun gode mm. Sai Shehu Adamu Rajau ya ce ai babu abin da ya fi inganta sana'ar da mutum ya iya mahimmanci a gare shi matukar zai lura domin shi aikin gwamnati aiki ne wanda yake ƙayadadde wato mutum ya riga ya san ko nawa zai shigo mashi duk ƙarshen wata amma shi aikin hannu kullum cikin shigowa suke babu adadi. Sai Sadi Energy Tanda Potiskum, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe hakika sana'ar hannu wanda muka iya tana da muhimmanci sosai a nan arewacin Najeriya. Muna da sana'o'in hannu kamar rini, tela, ɗinkin hula, saƙa kafinta da dai sauransu wanda nake kira ga 'yan uwa matasa da mu tashi tsaye wajen rungumar sana'o'in hannu domin dogaro da kanmu har mu taimaka wa wasu. Baffa Haruna da Baba Joga ya ce ai mudda idan mutum yana da sana'ar hannu to zai cire wa kanshi takaici don haka ina kira ga 'yan uwana matasa musamman ma waɗanda suka yi karatun boko suka naɗa hannayensu suka ki kama sana'a hannu cewa su kama sana'a komin ƙanƙantar ta domin guntun gatarinka ya fi sarika bani kukan kurciya dai jawabi ne. Sai Abba Sa'ad Mahuta ya ce hakika sana'ar hannu sana'a ce sannan kuma tana kawo kuɗi sosai ga biyan bukata. To sai dai tailoli muna samun matsala daga wajen kwastomominmu inda ba za a baka kuɗi ka yi aiki ba sai lokaci ɗaya a ce za a zo amsar ɗinki da zarar baka yi ba sai a kama cewa tiloli ba su da alkawari bayan hausawa sun ce ɗinki ba kuɗi ajiya ne. Sai Sama'ila Ahmad Dukke ya ce yau da gobe hakika inganta sana'ar hannu ga mutum shi ke nuna cewa ya san mahimmancin sana'arsa kuma hakan shine zai sa mutum ya samu customers. sai sama'ila sifati sankalawa ya ce yau da gobe hakika inganta sana'ar hannu abu ne mai kyau sai dai a ƙasa ta najeriya mafi yawan matasa sukan ɗauki sana'ar hannu da ba wata hanya ba ta taimakawa sai kaga da mutum ya fara sana'ar yankan farce ko wankin hula sai kaga abokanan shi na ta yi masa dariya da fata 'yan uwana matasa za su rungumi sana'a To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, at Muhammad Salisu Wan ya ce sana'ar hannu yana da matukar mahimmanci musamman yadda aikin gwamnati ya yi karanci daga 'ya'yan manya sai masu hannu da shuni. Sai daga ƙarshe at Baba Gana zangon daura. ya ce ai muhimmancin sana'ar hannu baya misaltuwa da ita na yi karatu na diploma nake kuma taimako 'yan uwana da sauran al'umma. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Yanzu muna tare da wani telan zamani daga tudun wadan Kaduna a hirar da suka yi da Usman. Ah, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alan kabara. To barka da warhaka da wa muke magana cikakken suna. Kana magana da Muhammad Adam wanda aka fi sani da Dallami Tela. To Malam Dallami Tela dama muna magana ne akan mahimmancin sana'a da kuma amfanin ciyar da ita gaba ta wajen mai da ita ta zamani. Da farko ya aka yi katsinci kanka a cikin sana'a ɗinki. Eh, na tsinci kaina a sana'ar ɗinki bisa umarni da shawara ta mahaifina. Hmm. Eh. yake ce ka dawo makaranta na ce na dawo makaranta. Hmm. Yace ya baka wuce wajen koyan aiki ba. Hmm. Sai na ce koyan aiki wanne sai ce ai mahaifiyarka ta mu magana ka fara koyan ɗinki sai na ce ai ban riga na fara zuwa ba sai ce Ubangiji Allah ya taimaka. ka ba da muhimmanci ka mai da kuma hankali a kai mm. don gaba za ta amfani ka gasa kuma tana amfanin mu daga lokacin zuwa yanzu mm. A tsalla zai kai shekara sha takwas mm. daga 98 zuwa 2016 yanzu zai kai shekara sha takwas eh lokacin kana shekara nawa ka fara eh to na fara ta aƙalla zan kai kamar shekara ashirin haka mm. da ɗaya haka zai kai da ɗaya. Eh lokacin kana sakandare ko ka gama ma kenan? A ina gs 2 Eh. Ah, FMC. Eh. oh smc sardauna memorial school ba eh haka to dan lami wannan sana'a ta ɗinki da ka fara ta na san da yadda sana'a dinki take shekara kamar 20 ko 18 nan da ka kira wani abu ne da ake yi aka a ɗan zaure ko a ɗan buɗe ɗan ƙaramin shago to sai gashi ka san dai mu mun ka kawo maka ɗinki ko mun san yadda masu son ɗinkin zamani suke kawo maka aiki misali wajen ka shin ya aka yi kai tunanin buɗe wuri haka ka saka ma'aikata da sauransu eto eh, kamar yadda mahaifina ya ce mai da hankali in ɗauke ta da mahimmanci shine mm. da aka damka ni wajen uban gidana sai ya ɗauke ni a matsayin ƙani ɗan mm. uwa mm. yawa bisa yadda ya ga mahaifina sai ya ɗauke shi a matsayin uba ni kuma sai na tashi a matsayin ƙani shi kuma yaya ba abin da ya ɓoye min ba mugunta ba cutarwa sai ya kasance an kai ga an ɗora ni akan keke an ce kaga yadda za ka kaga yadda za ka yi mm. to in har nan ba shi mun umarnin in hau keken ba allura ba zan taba ba mm. in ya zo ya same ni kamar ya dawo sallah ko ya dawo so kayan aiki mm. ko ya dawo daga wani uziri nasa zai ce min ya ka hau keken ba don ce a ai baka ce in hau ba zai ce a'a kakka da mu ka hau in kai haka kai haka sai kai haka har ya kai ga ya fara daukan ƙyalle da hannunsa ya ce mun kaga yadda za ka yi kaza mm. daman mun tsaya ne a kan duk abin da nake ringa mai da hankali duk abin da yake ringa sa ido mm. da na ce tuwon Allah ya da zan mai da hankali kuma Allah ya bamu nasara a kai mm. bisa addu'a ta iyaye sai aka cimma abin da ake nema a lokacin to yanzu kamar misali ma'aikata kamar yara nawa kai ka koya wa aikin nan yato eh to akalla dai ban san adadin su ba gaskiya a dai wanda dai na fi sani kwarara akwai mutum shida eh. wasu suna garin nan wasu ba sa garin nan kuma duk sana'a suke na har yanzu eh duk sana'a Eh, to game da sana'ar dai dinki da ake kaga na, kana na mata ne ko na maza tunda kowa da wanda yake wani lokaci a na maza zalla ne kawai nake eh misa kai tunanin yin na maza zalla misali eh, to lokacin da muke tare da uban gidana eh. ban bar shagon ba har sai da ya min freedom haka eh ya yaye ka kenan ya yaye ni ya eh. sanya albarka aka kuma duk abin da dai ake na freedom haka ya min eh. kuma na gode kuma ina alfahari da shi ba zan taba mantawa da shi eh. gaskiya ne eh to ina jin ka ci gaba eh yawa to sai kai ga lokacin da ya min freedom haka muna tare ba ma tare abin da yasa na ci muna tare ba ma tare muna nesa lokacin waya ba ta yi yawa haka ba mm. lokacin mm. daga mulkin obasanjo ne sai waya ta shigo lokacin ai kai ga yanzu za mu iya yin waya mm. zai neme ni zan iya zuwa zan kira shi in ban je ba in gaishe shi ya ce lafiya in ce ana kira shi ne in gaishe ya ji daɗi ya mun godiya to sai ya kasance wani lokacin zan iya zuwa idan yana neman wani abu za mu yi in kuma wani taimako ne za a yi Hmm. duk a lokacin bisa dai neman albarka a lokacin hmm. yawa saboda gaskiya duk mai sana'a hmm. inda yana da ubangida wanda yana neman albarkarta to ya mata biyayya cikin mutunci cikin albarka kuma saboda ita za ta amfanar da shi ne ba wai kuma a lokacin ba a gaba to kenan dai shi ɗinkin maza yake shi ka koya shi na koya saboda na mm. fi mai da hankali a kansa mm. kuma shi na fi sani a kai eh. saboda lokacin da ake yin na matan to gaskiya ni dai na fi mai da hankali ne a kan dai na mazan mm, saboda shi eh. na fi natsuwa da shi eh, wato shi ka fi sha'awa To, mm, mm, za ka ga ɗinkunan nan da ake yi, na ga in aka kawo maka don ina cikin waɗanda in suka kama ɗinki za a ce, wani iri kake so, ai ga iri kaza ga iri kaza. Sai na ga kamar mm. akwai wasu da kake yan za a ga su ba su kai can doguwar riga ba nan ba su kai sama, za a ga dai daban-daban salo. Nisa kake yin salo daban-daban. Yawwa, ita sana'a tana da wani abu, idan mutum ya kawo maka abu, zai gaya ma yanda yake so ne ba yanda kai kake so ba. Yawwa, idan ya ce maka ga yanda yake so zai iya tambaya kai ce kamar yaya kuke yi mm. kaga farko akwai kaftan normal kaftan mm. da ake kira ta yarce mm. a lokacin baya za ka saki riga ta sauka wata kuma za ka yi ta half jumper wata kuma za ka yi ta tinubu haka kamar yanzu da ake kiranta osibanju yawa akwai short hand akwai long hand akwai coupling masu karafa kenan yawa da ake kira mai hannun links ba eh. ita ce links yawa mm. akwai kuma hainek mm. dan wani shi riga an ba mai links ba na hannu ne mm. kawai gani yake kamar ba riga ba ce wani kuma dama idan zaka mai dogon hannu to yana sanya dan tsuke ne bai sanya buɗe eh. yawa akwai fitet haka da za ka yi ta yar daidai za ta dan wuce gwiwa wani kuma bai so ma ta kai gwiwa salo kala kala za ka ba bata chef yawa wani yakan buƙaci chef wani zai yi ta wani zai ta eh, zai ce ka yi ta yar moderate haka zai san ta kama shi kuma zai san ta buɗe haka mutane iri iri ne to kowanne ya zo maka sai ka raka shi a haka mm. to me amfanin me amfanin misali a ce sana'ar taka ka maida ita ta zamani haka me amfanin mai sana'a maida ta ta zamani eh to yanda zamani ne ya zo idan zamani ya zo to mutane sukan ce ga yadda kake so ka musu abu to sai ka duba menene kuma yake jan hankalinsu mm. abin da ke jan hankalinsu su ga wuri kawatacce mm-hmm. na farko kenan mm. na biyu kuma idan sun zo su samu yadda suke so mm. yadda suke so ɗayan biyu ne wani bai damu da wani kyale-kyale na in ka mai kaza za ka ja hankalin shi ba a'a shi kawai mm. yana son ka cika mai alkawari mm. wani kuma shi ko da ka saba alkawarin ya dai samu yanda yake so ya ce ka masa kawai mm. eh. Eh. to da kai magana alkawari ya kuke fama da mutane to sai in ga telan aka ba shi wani lokaci kamar amma yanzu na ga abin kamar ya ja baya wurin rikici da teloli a ce yayi kaza kamar abin ya ragu fa in dai ba ni ne ne wata irin fahimta ba eh gaskiya ne kayi fahimta mai kyau abin da sa na ce kayi fahimta mai kyau shine yanayin yadda da za ka ga filoli a unguwa bai wuce ka samu mutum biyar uku ba mm. a yanzu gida ɗari ɗaya ne da in aka bincika ba za ka samu tela ba mm. wani allah babba wani allah yaro mm. wani ya ɗauke ta da mahimmanci wani ya ɗauke ta da wasa haka wasu sukan ɗauke ta don su biya bukatun damuwar rayuwarsu wanda kuma za ka ga ita bukata mahimmancin abin da ke da shi a cikin bukata sai ka ga burukan sun fi yawa hmm. buruka kuma marasa amfani hmm. to iyaye kuma sai suna hangen dan wance inci hmm. yake yi ya mai da hankali kai ka ki mai da hankali wannan kaza wannan kaza kuma shi wacce ya ji maganganun iyayen shi ne wala Allah kira kuma ya yi karatun tana ne cikin wannan da ake so ya mai da hankali a'a hankalin shi yana kan wani abu ne can daban wala Allah kila so yake sai waya ko ya wando ko ya siya mashin ita hmm. sana'a duk yadda ka ɗauke ta da ita to haka za ta zo maka hmm. saboda mu mun ɗauke ta bisa umarni ne can baya da na gaya maka hmm. na iyayenmu kuma ta amfane mu kuma ta samo asali ne tun daga kan annabi idris alayhi salam wace babbar riba ka ci da ɗinki gaskiya na farko kaga na taimaki kannena abin da iyayena ba su zata ba hmm. zan iya kawowa saboda neman albarkar rayuwa da abin da kuma zai amfani kaina ne abin da zai amfani kaina da riba kaina hmm. na yi aure a na hahayyafa a ina da ƴaƴa hudu kuma ina kan ciyarwa da hmm. tufatarwa duk a ciki da mahalli da duk abin da dai dan adam ke nema na rufin asirin rayuwarsa alhamdulillah a cikin wannan sana'ar an samu kuma ana kan samu to mun gode sosai dan lami sosai sosai da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe duk da da karancin lokacin da muka baka. Wana gode Allah ya saka da Wato kin san ah, wannan maganganun da ya dinga yi shine maganan tushen abin da muka fara magana akan cewa sai ki ga mutum yana sana'a shekara ɗaya shekara biyu biyar goma amma tana nan a yadda take baka hmm. ciyar da ita gaba to kin ga shi eh. yadda yake magana shine hmm. maganan zamani ya zo da cewa duk abin da shi kwastoman ka yake so dole haka zaka tafi da hmm. shi da eh. yayin zamanin da ya zo da shi sai dai ya ce maka kaza ka ce ada kayi kaza eh. da yadda zaka buɗe babban shago ka yalwata komai ba a kuntace ba ai ta ba sana'a yana da kyau sana'a ne musamman tana da kyau tun zaka samu abin da zaka kai wa na bakin salati kuma yanzu in kun lura yanzu kaman matasan yanzu irin mm. waɗanda ake ganin kaman sun yi karatu mai zurfi ko mm. kuma sun irin ma sun fita kasashen waje mm. yanzu in ka lura su ma yanzu sun dawo rakiyar cewa sai na samu sana'a za ka ga yanzu wuraren buɗe ɗinkin za ka ga yanzu matasa ne ke buɗewa wuraren abinci wuraren irin yanzu ma kuma kin san fara ganewa wai in ba da wani na gudunmawar ta bayani <laughs> na bayani ko ah, wato dinki ko kuma in ce sitira. gaba ɗaya mm. in kika kalli duniya gaba ɗaya wai me aka fi kashe kuɗi ne fiye da sutura mana to saboda haka idan kai abin da ya dace ka kawata mm. abin ka ka zamanantar eh. da shi dan kyalli mm. can dan kyalli nan ba dai wanda zai fidda mutuncin mutum ya zubar da mutuncin ka ko kai mai ɗinka ko wanda ya sa ba amma dai za ka samu eh, kasuwarsa komai yana son ka gyara shi ka inganta shi yadda zaka fi cin in aski kake yi kar ka zo kai wanzami ne shikenan kana nan a rumfa ko gindin bishiya ya kamata ka gyara shago kila shigo ina da AC kaman aski misalin da ka bada ka bada ɗazun eh. kake cewa kalli masu shayi eh. kowa na shan shayi mu tana ta a cikin langa-langa eh. da hayaki yana tafa ma nan kuma sai mu shiga dan kafe haka mu dan sai kafe haka mm. kuma dan shayi sunan shi eh kwarai ko ne ka gyara shi in nan dai hakuri da ma fi wannan dai hakuri za ka yi ka gyara abin ka za ka samu tunani ne mm. mu tunanin mu ne to sai kuma ci gaban hirar Rabi'u Ibrahim Daushe inda ya tsaya lokacin da yake faɗar matsayin Ibro a sana'ar fim wani gurbi ne wanda an san lalle ba wannan gurbin to haka ibro yake a duniyar harkar fim wani amfani kake ganin ka samu a cikin harkar fina-finan nan to gaskiya abu na farko amfanin da na ji na gana samu alfarma mukan samu alfarma fiye da yadda mutane suke tunani a hanya zan iya tafiya ina kan hanya ina tafiya na garo softi sun kama mutum da na tsaya daushe daushe sai na belinsa yan sanda wallahi police station akwai kes din da ba na mantawa muka je kowa ma yana tsoro ya sa kansa ciki ni kuma tunanin gadara alfarman na sa kaina kuma muka je aka yi nasara aka ba da mutane wanda ana tunanin kes ne ma aka je na sas kaga kes aka ce ma ya je sas ta baci amma muka je aka ba da mutane iyayen suka yi ta godiya baban sai ce shi bai taba tunanin haka muke da alfarma ba sai yau ya gani yanzu kana iya tuna fina finan ka ko adadin yawan gaskiya ban iya tunawa amma wane ya baka sha'awa cikin fina-finan da ya fi bani sha'awa guda ɗaya ne wani fim da na yi sunansa daushe biyu akwai daushen birni akwai daushen ƙauye na fito a rol biyu ne nan na fito a alhajin birni nan kuma na fito a bakauye kusan dobin rol ne na ya fim din amma me kuka koyar a wannan fim abin da aka koyar a fim din an koyar da al'umma wato mutane su cire hasada daga zuciyarsu saboda shi a ɗayan attajiri ne shi kuma ɗayan ba ƙauye ne mahaifinsu ya haife su a tafiya yawon cira na mahaifinsu ya gudu aka kashe shi ya gudu ya ƙyale su daga nan suka fantsama suka shiga daji ɗaya tashi a wata alƙarya ɗaya tashi a wata alƙarya daga nan wata rana ana nan ɗayan ya haɗu da wannan attajirin sun yi kama amma ya ƙi yadda cewar ya fi shi arziki duk lokacin da ya zo da mota sai rinka ai ba a san sana'arsa ba ai ba a san kaza kaza sai da ya gama hassadar yayi ta bi wajen bokaye da cewar a kashe wancan din sai a ƙarshe Allah ya nuna masa ma dan uwansa ne to ya zo ya yi nadama kuma ya nemi fiyar ya yafe masa ya yafe masa kuma ya yi zamana ƙarshe ya jan kunnen duk mai hali irin nasa Allah ubangiji ya shirye shi ya daina wani fim naka direban mahaukata wasu na ganin kaman a matsayinka na bakano kuka shirya wannan fim don ka tsokali zage-zage me za ka ce akan wannan to ni abin da zan ce da yan uwana don zage-zage yan uwana ne tsakanin kanawa da zage-zage yan uwan juna kamar hassan da usaini ne kaman mutumin nijar ne da najeriya mu yan uwan juna ne kowa yana toshe wa kowa baraka idan ta samu fim din nan labarin shi ya zo da wannan maganar zazzagawa saboda sai da na gaya wa darakta na ce kaga idan na ce ba wanda za su yi min wannan lalatar sai zage-zage ni kuma na san duk wanda ya maka akan kara kai masa na itace nace da daraktan kaga in ne wannan magana zage zage za su ce na taba su kuma ina da siriki a Zariya ina da abokanai so da haka gaskiya ni ba zan ba darakta ya ce ai kawai dai labari ne amma daga lokacin da kai wannan fim zuwa yanzu baka samu wani maganganu ba daga Zariya. a gaskiya ban samu ba saboda alaka kyakkyawar alaka ta da su sai dai duk wanda ya kira ni ma mai raha daushe mun ji ka taba mu ce kuma ku taba ni to mukan yi wasa da dariya kuma duk abin da suka faɗa ni bana damuwa saboda na san sana'a ta za ta iya janyo min ta janyo min zagi ta janyo min yabo to ba na damuwa da duk abin da dan kallo zai gaya mu bari mu je a gurguje wani abu da ya dan taba bangaren ku na yan wasan Kannywood batun hana alƙaryar fina-finai da aka yi a Kano me zaka ce akan wannan abu to abin da zan iya cewa dangane da maganar gina fim village ko alƙaryar fina-finai a jihar kano ni a tunani na kawai wannan wani abu ne wanda sama ta shiryo dan samun wasu kuɗi da ake so a yi sama da faɗi da su kamar ya sama ke saboda na farko duk mutumin da ya kawo maka magana fim village a cikin 'yan industry fim hausa gaba daya babu wanda aka kira shi aka yi shawara da shi za a gina fim village ko za a gina wani gu da za a ke shirya fim a kano kawai mun ji magana sama ta kai su kansu ma mun ƙananan hukumomin jihar kano ma ban sani ba Ka ga wani ne kawai ya shiryo abin wala Allah yana ganin wani ne shi a siyasance ko a gwamnatance idan an tashi ya ce ga filayen nan kaga na farko dai a filaye shi ya san me zai samu sannan a zo maganar gini watakila shi zai kwangila sannan a zo maganar kaya da za a siyo a zuba na kamarori da manya-manyan injinan editing maybe a ce china za a fita siyo idan za a cire naira dubu goma a gwamnatance maybe dubu biyu ce za ta yi aiki so da haka aka zo aka shiryo magana ni tax aka fara min shugaban fim na jihar kano sama'ila afakalla shi ya fara min text saboda abokin ibro ne kuma ina bibiyarsa don neman shawarwari na gaida shi so yana gaya min abu wani lokaci kafin mutane ma sani ya da ni rabiu ya kake da fatan dai gobe kana gari na ce mai eh, ko ma me nake zan wannan yace to akwai mitin akwai zama da za a yi na ginin fim village a ina yace min a tahir muka yi magana muka kammala alasan kwal wanda shine ciyaman ati si ma ya min text ce da ni rana kaza rana kaza muka je aka zauna mutane suka yi bayani an cika kuma an tara mutane aka yi signboard ga signboard ga komai aka zo aka nuna wani wani hoto a projector a wajen taron gwamnan jihar Kano ya tashi ya bayani ganduje bayan ganduje ya yi bayani sannan samtin kofa shi ma ya tashi wadda shi ya nemo aikin shi ma ya tashi ya yi jawabi sannan kawu sumaila ya tashi ya yi bayani to daga baya sai magana ta fashe ka san mutanen Kano sai suka yi ta zantuka cewar yaya za a zo ƙasa tana cikin bala'i da musiba na yunwa da wasu abubuwa za a kwashe kuɗi a fim a gina fim village wanda ba dan fim din da ya a zo a yi masa kai ka goyi bayan a hana din tunda ta hannu ni a guje da ni da magoya bayana wallahi na goyi bayan a hana gina fim village a jihar Kano saboda ƙarshe mu ba mu za mu amfana ba wasu ne za su amfana daban duk gunda muke zuwa mu shirya fim daga Kano abin da ya kai zuwa kwadivuwar abijan mun sani daga Kano zuwa Mambila Gembo mun sani daga Kano zuwa Kamaru zuwa Baruwa mun sani daga Kano zuwa Niamey ka shiga har Alje har ka shiga libya mun sani kuma aiki yana kai mu je mu shooting fim kwana biyar kwana goma a kama hotel da komai a dawo gida wani fata gare ka musamman ga masu sha'awar fina-finanka da kuma kukan ku 'yan fim din gaba daya to da shawara zan bayar guda uku na farko dai duk mai shirin fim daidai gwargwado a same shi da ilimi biyu na zamani na boko kenan na mu'amala da mutane da yawo da zamantakewa kuma a same shi da ilimin addini mastaɗa a dai daidai gwargwado sannan na biyu ya yi ƙoƙari ya riƙe iyayensa kyawar alaƙarsa da tsofi da kuma aminai da abokanansa da ya yi da 'yan uwa sai kuma abokanan mu'amala 'yan kallo na duniya sannan a same shi daidai gwargwado yake kamanta addininsa don yana tare da allah da inda yake sannan abu na uku na ƙarshe mu 'yan fim mu cire hassada daga zuciyar muna da hassada junanmu kana kaza wane ya taso ka shekara goma kana yi amma wanda ya taso yana shekara biyu kana kyashinsa sanda Allah ya mai da kai wani abu baka sani ba sanda zai taso da wani ya zama baka ba za a shawarce ka ba so mu rage hassada da ɓatancin junanmu yau kana ɗan fim da an ce da Allah ina san lambar alinuhu sai kai ta kwana kana ta kwana eh me za ka yi da ba ruwanka in aka ce lambar alinuhu kawai ka ji mutumin kirki ne ka bashi bai zama lalle ba da lambar ya zama silar arzikin alinuhu ba me bi zumunci ne kawai a gaisa da an ce da kai lambar bosho sai ka ce riƙe wayan gaya ma haka ake da an ce lambar ciroki sai ka ce bari in ma babu tura a turo ma ka tura mu samu kyakkyawar alaka da junanmu saboda 'yan uwan juna ne mu sana'ar mu ɗaya da mawaki da jarumi da darakta da furodusa da kamaraman da edita dukkaninmu 'yan uwan juna ne har masu yin makeup ma da suke kwalliya a wajen shooting film da eh, shirin film da kostumiya masu ba da kayan sawa abin da na manta ban tambaye ka ba shine iyali mata nawa ya'ya nawa ni yanzu iyali na ɗaya sai dai tunanin ƙari tunda Allah ubangiji ya ba da ikon nai hudu to zan iya karawa sunan matata zulaihat kuma ɗaya ce ‘ya'yana guda uku ne akwai bashir shine na farko akwai fadimata zahara'u ita ce ta biyu akwai ibrahim sunan mahaifina ne kuma shine na sake maidawa gaskiya a cikin ƴaƴana soyayya dai wadda na fi so ka san duk yanda Allah ya baka yaya kana fifita san wani ina son kowanne amma na fifita san matu fiye da su saboda ita man waccan matin ta gidan Annabi ita nake tunawa sai na ga soyayyar da Annabi ya wata sa nima bari in kamanta ne wata tunda nima masoyin manzon Allah ne sannan kuma ƴaƴana duka dai bana tunanin wani zai fi shi bashir ya daure ya taimaka ya yi karatu wala Allah a ce gashi can wani kwamandan soja ne ya tare wata bataliya ko ko kuma yana gida yana nan yana kasuwancinsa ko kuma wani abu daban sannan shi ma ibrahim dai a ce ya samu wani fage shi ma ko wani kastam gashi can a wata boda ko immigration ko abin nan da sauransu amma zuwa ce take sa ran kara auren ko gobe ma ni na samu bazawar radi ba za amma ba ga wata ka samu ba eh to shi dai ai to ka kaji kin <laughs> ji dai kina yana cewa ah, tsuntsun bisa suru su ya dawo bisa yayi suru to karka je kai suru a gaban mace kaka ce zaka kara aure <laughs> to haka yake to mm. amma Maryam kin san muna magana dazu akan cewa ya kamata mm. maganan sana'an nan da muke yi dazu eh. mm. kin yi wata magana akan horaswa din nan da ake yi na kamar alal misali wannan ah, koyan dinki yanda muke yi a guraren mu sai ka je shago ka zauna apprentice apprentice ana kiran shi to amma ka ga wasu sai lokaci wala wani ka shekara goma baka iya ba kullum kana dan ta safina tace kullum kana fama da sa sa menene sa maballi <laughs> sa maballi da sa zip akwai wata uwa ta rike ga mu da je wani shago wadda eh. sadda wai zai yanka ko zai yanka dinki eh, ne ko style sai a keta tace eh. ban gane wannan mugunta ne ah, kake yi ne ko me ka ga sirrin to kin ga ya kamata kenan su kansu masu koyarwa su cire mugunta a rai su koya ma matasa kuma banda haka yanzu ma akwai eh to lokaci ya kare Maryam a madadin Maryam Bashir da Safina sada so. sai Daniel Brown wanda ya hada mana sauti da ma injiniya Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu a yau da gobe ranar Litinin